abin da ke faruwa yanzu a najeriya a cikin jami'ar ta pdp sai dai mai haƙuri sunan jami'a kuma sai haƙuri illa da yana cikin wato yanayin wanda yake ƙasa irin najeriya dole ta shiga sa. Mm. ba na so in shiga magana cewa wani ya isa ko wanda bai isa ba ko kuma ya yi daidai ko bai daidai ba amma da magana shine in ji waƙar dan kowa ya gyara ya sani kowa ya bata ya sani a bar wannan magana akan nan a yiwuwa wannan magana ce da ka bari ka ba kwai ne da ba mu sa abin da yake cikin sa me yake nufi cewa kowa gyara fa ne mu fara da magana gwamnonin ka je taron da aka yi na zaben gwamnonin nan guda biyu da aka samu rikici kansa na ameci da jan din shi ke cewa wato taron mu na gwamnoni na Najeriya ba taron za a zo ana faɗa kasuwa ba ne amma yana yana kasuwa ɗaya ka ji ɗaya ɗaya na biyu taron ake ba na siyasa ba taro muke yi ba na eh, na ai magana shine ai mutum da ai ka san taunin gwamnan Najeriya wanda ke ko jami'a akwai na ta ciki mm. akwai jami'ar ACN akwai jami'ar CPC akwai na PDP akwai MP saboda haka taro ne wanda yake mu gwamnati muke taruwa muke duba farko da shine mazo kan yanayin tsaron kasa musu taunaka ka yanayin tsaron ƙasa yanayin da ake ciki akan ringimu iri-iri a ko'ina na sace-sace na ringimu daga boko haram zuwa zuwa airmen ne zuwa mm-hmm. ofis da abin da zai kawo zama lafiyar kasa kuna shi muka duba a wannan wurin ya zama ga cewa mun taru mun yi abin da yake mun bar gudunar za ki jihohin mu zauna lafiya na excellency mm. na biyu mm. sannan mukan duba yanayin kamar tattalin arzikin kasa uh-huh. yanayin ishu na kamar yanayin kudin kasa mm. ah, wanda ake raba kudin doki na tsakanin tarayyar najeriya da gwamnati da kanin komai na oban su muke a wannan wurin excellency na yadda da duk wa'annan abubuwa amma mutane suna karatu suna ji kullum rigimar da ake ta gwamnonin nan Uh, musamman gononin pdp yanzu kowa sun bangarori biyu ne wasu suna biye da bangaren jan da ake ganin shi ne ke tare da goodluck jonathan wani a tare da bangaren aminci da baya tare da jonathan shi ne aliyu ke so kakka shiga cikin yanayi na rudani yawa kaji kuma magana shi ne taron gwamnan najeriya ga baki ɗansu 36 ba na jam'iyya ba ce in kana gane pdp kamar club ne eh, in ba ba club ai na ne a ah, wai eh, wai eh, misali ba club bane akwai club na maya kamar rotary da sauran ai ka san kalma club din ma kanta ai ka san ta kazanta cikin in kace club to mu bar club mu faɗa da wasu kungiya ce kungiya ce kaji wanda yake mukan taro <laughs> eh da faɗa shine akwai ko jami'a ciki akwai gwamnatin cpc akwai na ANPP akwai na ASN akwai na PDP eh, amma rikicin a tsakanin gwamnan PDP na idan aka zo magana PDP hmm. babu ya za'ala misali shugaban ACN ya zo ya ce zai kawo na rigima a cikin jami'ar PDP a cikin na mm-hmm. Najeriya ba ya zai shugaban CP Najeriya ya zo ya ce yana so ya san me muke a namu na kungiyar mu mm. amma shi yasa aka yi kungiyar gwamnonin PDP suna can gefe daya Wani suna taron su duk wata da fabio shine shugaba shine shugaba saboda haka abin da siyasa na pdp mai namu na pdp